Tun lokacin da Dr. Abdul ya gaya mata ya tafiya bata sake tambaye shi labarin Haidar ba. Amma yau ta shirya yarda makaman yakin da take. Sanin tana yi ba dan sanin tana yi ne ba a san tana yi ba. Shi yasa ta shirya tambayar Dr. Abdullah labarin sanyin idanunta. Wash Allah na. Ya san Malam Isa ɗin nan mugu ne. Yau kuma malamin ne mugu Salamatu imana inna. in ba mugunta ba ta ya zai kama jibgata sai ka ce baiwarsa na bai masa bayanin dalilin da yasa muka ɗau kwanaki da yawa bamu je makaranta ba amma saboda tsabagen san rai ko na ce mugunta shi ne ya aka ban bulala goma Dan kawai baya so na amma ko malamin nan bai kyauta ba ki hakuri duk rashin jin maganar ku ne ya ja muku ita aliyar nawa yasa aka yi mata wa rufe bakin ki hmm waye sai ya bugi adda a makarantar nan Malam Ishaq da Malam Ayub suna makarantar ke dai inna bari bari ko laifi a da dai ba sa bari a buge ta balle ma da wuya kiga tayi laifi bare kuma wannan da ya kasance ciwo to fa duk wannan saboda menene ƙasa da murya Salma ta yadda Agila dake ke ɗaki ba za ta ji ba ta ce wai fa su wai son ta suke hmm wallahi abun da abun dariya shi fa malam ayub har da ɗan tumbinsa kuma wallahi ya yi ma da adda duk wannan abin da suke wacce suke yi kanta ba ta ma san suna yi ba ya san. Allah ya kyauta amma kam wannan malamin ya iya cin zali yana son ya yarki, amma yana cin zalinki ke dai ya kyale shi a da na so na bawa malam Isaac ita domin yana da ɗan yana da ɗan kyawunsa kuma muna mutunci amma yasin sai dai ya mutu tun da ya buge ni Allah ba zan bashi adda ba da har da cewa Salmat dan Allah ki san da har da wani cewa Salmat dan Allah ki samo min soyayyar addarki wallahi ina santa kamar rayuwar rayuwata Allah ne ya jarabce ni da santa ba yin kaina ba ta karasa tana kwaikwayon muryarsa sannan ta ci gaba da cewa Allah ko sai dai ya mutu domin addana ajin manya ce ta fi ƙarfinsa hmm sannu uwarta tunda ke zaki aure da ita A'a amma ai na san Baffa ba zai yi mata auren dole ba, kuma ke ma kanki na san kina son mijin Adda ya kai ki maka? don haka na samo ma Adda na mijin da za ta aura. Hmm, Salamatu Allah ya shirye ki, maimakon ki yi hankali na ga birkicewa kawai kike yi, Allah ba wasa ba inna na samo wa Adda miji wanda ke son ta kamar ransa, wai da gaske kike? Allah kuwa inna ta wane ne shi? kar ki samu damuwa ya ce zai zo ya gaishe ki ai sunansa Muhammad Kabir kyakkyawa ne kamar adda amma adda na ta fi shi kyau Allah ya kawo shi lafiya dama na san ba faɗar gaskiya zaki yi ba domin a duniya ban taɓa jin kin ce ga wanda ya fi addar ki kyau ba Allah ba haka ba ne, inna ko ke ki kin san adda agla kyakkyawa ce ajin ƙarshe Ko ya mamin adda ta kasance na san tana da kyau sosai amma da wuya ta fi adda ko inna Shiru ina ta tana tana fuskar Halimatu, yanayinta da kuma sanyinta. Tabbas Halimatu kyakkyawa ce ita ma domin a hasashenta kamar ta fi Aliya kyau sai dai Agla ta nuna mata farin fata sosai. Wani kishi ne ya taso mata da ta tuna irin son da Baffa ke yi wa Sadiya. Yanzu nan take fuskar da ta canza, lafiya inna, na ji kin yi shiru baki bani amsa ta ba. Lafiya lau tashi ki cire waɗannan tufafin na makaranta, ga abincinku can a madafi. da to salmat ta amsa tana tunanin ko me ya bata wa inna rai kuma amma ba mai bata amsa mikewa dai ta shiga ɗakin su ta canza tufafi tare da yin alwala ta yi sallar azhar ta so su ci abinci amma ganin aliya bacci ya sace ta a wurin da ta yi sallah ya sa ta ita ma kwantawa domin ba ta son ta tashe ta sai karfe hudu suka farka bayan sun yi sallar la'asar akila ta yi mitar me yasa salmar bata tashe ta ba gashi hudu ta yi ta san kuma karfe shida islamiyya za su ta san kuma ƙarfe shida islamiyya za su gashi ko girkin da raba ta ɗora lokaci fa ya riga ya wuce adda kwana ne bacci ne mun riga min shashi kin ga sanadin baccin da kika yi ni ma na samu na rantsa kuma dama rayuwa sai da hutu abincin da saka musu cikin plate shinkafa da miya da salad kin ga ma'adda Allah ya hutar sheki abincin safe da na dare inna ta yi Marmashi Agla ta tabbas ta ji daɗin hakan domin ko a yanzu tunanin yadda za ta ɗaura girkin take ba tare da sun yi lattin Islamiyya ba. Abincin suka ci Salmat na santin in na yau ta yi abin ƙwarai ta yi girki mai daɗi. Amma kin san wani abu adda? A'a sai kin faɗa. Ya sun inna bata kai ki iya girki ba. Ni fa har yanzu ban ci girkin da ya fi naki daɗi ba Allah. Hmm. Salmat kin fara ko? Ai me Na riga na san ba kya faɗin gaskiya ko da yaushe hakan kike faɗa. Da gaske ba da gaskiya na faɗa sirrin daga hannunki ne da kike girka abincin da shi ba wai abincin ba. Me Mikewa Aliya ta domin ta ƙoshi take cewa kanki ake ji ni dai na yi waje. Wanke hannunta ta ta hau ta hau share gidan kuma har ta kammala ta wanka ta shirya Salmat ma hakan amma ina tana ɗaki ba ta fito ba. jakar littattafan Aliya ta ɗauka suka shiga ɗakin inda suke mata sallama murya a kushe ta musu Allah ya tsare suka wuce kowa na tunanin me ke damun inna Saudi gidan su Amina da Bilkisu suka biya bayan sun gaisa da mahaifiyarsa Amina suka wuce ɗakin su Bilkisu kada suka shiga suna shiri kai wa nake gani haka cewar Amina murmushi Agla ta yi sannan ta ce abinda idanunki suka ganar miki ni fa na ɗauka mafarki nake wallahi yana yiwuwa shine amma yanzu zaki farka kafin Amina ta yi wani yunkuri Agla ta sakar mata dindo a baya sai da ta duka washi Allah na Aliya yaushe kika iya mugunta haka dariya magana ta bawa Agla wanda ya saka sai da ta tara wa shirye ta ta fito gwanin birgewa ni ba wata mugunta da na miki na san yanzu kin farka kin gane cewa ba mafarki kike ba Allah ba shi kika ɗauka kuma sai kin biya yasin Dariya su Bilkisu suka yi ganin yadda Amina ta yi maganar kuma ba ƙarya bugun ya shige ta. Dama kuma Aliya zafin hannu gare ta. Idan ba ku rufe min baki ba Allah kanku zan rama. Shiro suka yi Salma tana cewa amma dai lamarin nan akwai ganin laifi a ciki. Ni ne na ga ba mu muka karzoman ba kuma ko rataya ma mu ba a fama ba. Ni ma dai shi na gani Salmat. Da fulo Amina ta yi wurinsu ai ba shiri suka yi waje suna dariya. Sai bayan sun fito daga gidan Samina Salma ta tuna da chocolate ɗin Agla cewa ta su je kawai za ta cin musu. Ba su daɗe da shiga makaranta ba ita ma Salma ta isa ko da ta zo suna tambayar ta jikinta. Ledar chocolate ɗin ta ajiye saman desk ɗin da ke gaban Aliya kafin ta yi magana Aisha Amina sun buɗe ledar domin ganin abin da ke ciki. Wow! My favorite chocolate! Cewar Rama lokacin da ta ɗauki wani chocolate mai azabar kyau. Maryam ta ce Rama kalli wannan mai shef ɗin hat gaskiya ni ya fi min kyau kuma da alama zai yi daɗi sosai cewar Amina. Ke fa Allah duka cakulet ɗin nan manya ne. Na ma waye hala? Aisha ta faɗa tana duban Ummi ni ma ban sani ba mun kama abu kawai muna buɗewa. Dariya suka saka suna tambayar Salmat wannan cakulet ɗin na wane ne? Kallon Agla Salma tai ta ga ita ma ita take kallo kamar sauran domin ita kanta bata san da zaman cakulet ɗin ba. Marmashi Salma ta saki ta buɗe su tana cewa ku ne ku duka domin saurayin kawar ku ya ce a kawo mata. A taron Rama da Aisha suka ce ba mu fahimce ki ba Salmat saurayin wa kuma ni ma dai shine zan tambaya cewar Maryam. Okay to saurayin Adda Aliya da fatan kun fahimta. What? Suka faɗa a tare Amina da ke shan ruwa ta sarƙe ta hau tari. Dukkaninsu idanu suka zuba wa Salmat har Aliyar domin ita ma abin ya zo mata a shock kamar sauran abokananta. Kowannensu ya hau tambayar Salmat wane ne, waye shi, a ina suka haɗu. Ganin kallon da Aliya ke mata ya saka ta jan jiki tana cewa ni dai na yi ajinmu kar malam ma ya shiga. Duk tambayar da kuke buƙatar amsar ta za ku iya tambayar adda amsa ɗaya ce zan ba ku wato sunansa cikin zakuwa tare da mamaki suke tambayar sunan sai da ta bari ta kai bakin ƙofar fita ta ɗaga murya yadda za su ji ta ta ce sunansa muhammad kabir dukkan su juyewa suka yi suka zuba wa aliya idanu amina ta ce yanzu agala haka lamarin duniya yake shine ko a bamu labari ke dai kyale ta amina ta kyauta da yanzu Salmat bata sanar mana ba shi shikenan sai mu ji za a yanka engagement cewar Aisha ni fa duk ba ma wannan ba abin mamaki ya bani wai Agla ta fara soyayya ikon Allah shi yasa naga kin canza Maryam ta karasa cikin dariya dariya suka saka har da tafawa sannan Rama ta ce cikin zakuwa yar uwa ba mu sha labari wane ne ya nasarar tafiya da zuciyar mai tsada Maryam ta ci gaba da cewa yaushe kuka haɗu har kika ƙware har kika kware masa domin na san duk namijin da ya ganki sai ya kware miki amma ban yi zaton za ki fara soyayya sun ba wata dariya aka saki domin yanayin yadda Maryam ta yi magana dole ya saka ka dariya dan Allah ki ba mu mushani fa har na gaji in ji na gaji in ji fa in ji Aisha kyale ta Aisha kin san halinta 'yar ƴaya ce sai ta ƙare mana jan aji cewar Amina Shiru Agla ta yi ta zuba musu ido tana sauraron su domin ita fa ta kasa suna waye Muhammad Kabir ɗin da Salmat ta faɗi, ko ita kanta bata san waye shi wannan da ya bada saƙon a kawo ba. Suna can wurin surutu Malam Nura ya shigo ajin amma ba su lura ba ko ita kanta Aliya ta lula duniyar tunani. Tsit ajin yayi kowa ya zuba wa group su ido da yake kasa-kasa suke magana ba a jin abin da suke cewa. A zahiri kallon su yake amma a baɗini Aliya yake kallo. wacce idanunta ke kan allon sai ka ɗauka malamin take kallo amma tunani ne take a hankali maryam da ta lura da shiru da ajin ya ta kai dubanta gaban allo ta ga malam nura yana kallon su kuma dukkan attention ɗin yan yan class na kansu ya saka ta tura hannunta baya ta taɓo amina lura da abin da maryam ke nufi ita ma amina ta taɓo aisha aisha ta taɓo agla wacce sai lokacin ta fahimci malami ya shigo domin duk zancen da suke ba jinsu take ba Hannu Amina ta sa ta taɓo Rama amma ina Rama labari ya yi daɗi. Ba ta fahimta ba gashi malam ya kusa kawowa inda suke. Ƙara taɓo ta Maryam ta ya sai da ta ɗago wanda ya bawa sautin ta damar fitowa tana cewa ai koyo ba wani jan aji da za a yi mana sai an ba mu labarin soyayyar nan domin na san zai ba da citta su. Maganar ta ce ta makale a lokacin da ta yi ido huɗu da Malam Nura. Duban ta ya yi da kyau yana cewa ci gaba da maganar ki. me yasa kika yi shiru Raurara ta da idanunta domin ta san yau kenan fa ita ta ta ƙare. In har ya ji abin da ta furta. Yadda ta da idanunta ne ya saka Agla murmusawa har sai da wuce da ta bayyana. Wanda hakan ba kaɗan ba ya yi tasiri a zuciyar Malam Nura. Har sai da ya sake kallonta yayin da Aisha ke ta kumce dariyar da ke son fito musu. A hankali Amina ta ce shi ne daidai da Farod inda baya jin kwaɓa yanzu. Allah kaɗai ya san hukuncin da za ta karɓa. Dariya suka yi yadda Malam Nura ba zai ji su ba. Wannan maganar ta ƙara saka idanun Rahama yin ruwa domin kowa ya san halin malamin nan baya wasa. Ɗan gyaran murya ya yi sannan ya ce, mm, mm baki ji me na ce ba, na ji malam don Allah ina mai baka haƙuri." Bata idai da maganar ba, aji aka sa dariya ko ba komi, Rama akwai tsoro bare yanzu da ta yi ka tobara. Kalo ɗaya musu kowa ya shiga hankalinsa sannan ya ce, Oke, zan haƙura, amma dole ki zaɓi ɗaya cikin zaɓi biyu. Ba tare da ta ji zaɓin ba ta ce ta amince a tunaninta zai ce ta karanta darasi ɗaya a cikin waɗanda ya yi musu, kowa ya mata tambaya a cikin biki ta ba shi amsa. Wani munafikin murmushi ya saki da ya ji zancenta yayin da sa'agla suka san ta ƙare marahama domin fa wannan murmushin akwai muguntar da ya shirya mata. Janyewa ya nufi gaban allo yana barin wurin cikin hanzari Maryam ta ce, Me yasa kika saurin amincewa ba tare da kin ji zaɓin ba? Bar Maryam, Allah yau kin shiga tara in malam ya sako ki gaba. Cewar Amina, don Allah ku bar tayar min da hankali na san ba zai wuce ya tambaye ni cikin karatu ba. Hmm. ba ki ga wani munafikin murmushin mugunta da yi ba ne? Kafin Rahama ta ce wani abu Malam Nura ya kira sunanta tare da cewa ta fito gaban allo. Fitowa ta yi ta tsaya ya dube ta ya ce, Na ɗaya, ki maimaita zancen da kika kasa ƙarasawa. Na biyu, ki faɗa abin da kuke tattaunawa a kai. Wannan karan ba ita ba har da su Maryam sai da suka zaro idanu. Aisha ta ce shi kenan tamu ta ƙare yasin. Cikin ɗan cewa ta ce me ka ce malam? Ina wasa da ke ne? Ƙwalla ne suka fara ƙoƙarin zubawa a fuskar da ta ce a'a, oke, muna sauraren ki. Kallon su Amina ta sannan ta kalli sauran 'yan ajin ta ga kowa ita yake kallo, ai sai ta rasa me za ta ce. Gashi ko giyar wake take sha ba za ta furta ainihin zancen da suke ba. Amina ta ce wa yau Allah yanzu yara ma za ta yi. Gaskiya ma da Nura ya cika, ya cika takura. Ai da wannan zancen gara ya mata bulala ko ya haɗe mu duka ya bamu mu punishment. Wallahi kuwa Amina, ni yanzu na rasa wace irin amsa za ta bashi, bare na mata inkiya. Gashi idanun kowa na class ɗin, suna kallonta. Ya kamata wata cikin ku ta ɗauki hankalin Malam Nura daga kan Rahama akwai abin da zan gaya mata. Cewar Amina, kina ganin hakan ba matsala? Insha Allah Maryam, Malam ni dai dan Allah ka yi kamun bula kamun bulala. kamun bulala kawai na wuce. Cikin daure fuska ya ce daga baya kenan ina son sanin menene zai bada citta. Ya karasa ya zara yana zuba mata idanu. Wata yarinya mai suna Habiba wacce ke kusa da sit ɗinsa Agla kuma ta ji abin da Rahama ta ce. Ta ɗaga hannunta alama tana son yin magana. Malam Nura ya ta amsa ya ba ta dama shi ke nan fa Amina yarinyar can tana son bamu matsala. Insha Allah ba zai ma saurare ta ba. Kin san ta cika kauɗi da yawa. Ke dai bari na ƙarasa kawai.